أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم godiya ta tabbatar ma Allah mai kowa mai komai wanda ya kaddare mu da rayuwa zuwa wannan rana ta juma'a ranar ashirin da a biyu ga watan bakwai bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in wanda ya daidai da ashirin da tara ga watan uku miladiyar isa ɗan maryam alaihi salam idan lisan ya tabbata shekara dubu biyu da shekara goma sha tara Allah mune maka godiya alhamdulillah wal khairu kulluhu fima jaa bihi kitabullah wal fawz wal falah fi mutaba'ati sunnati wa ma amara bihi rasulullah wal bid'atu kullaha sharr ومن اتبع هواه فقد أضله الله نحمده تعالى أدبنا بالقرآن وقابل التوبة شديد العقاب أمر أمته بمتابعة هذه سيد المرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وكشف الغمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فإن خطبتنا تتحدث عن فضل صيام التطوع وتهذرنا عن مخالفة الرسول واتباع الهوى والشيطان ya ku ‘yan uwa musulmi, kun ji abin da hudu ba take magana, tana magana akan azumma na nafila, azumma na taɗauwuki wanda za kai don neman ƙarin lada ga Allah. Kuma tana tsoratar da mu hawa yau, akan saba ma manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Duk da kake son kai aiki ka samu lada kada ka kuskura ka saba ma aikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada ka saba ma shari'a kai don dadewa ana yi don yawan masu yi ba shine hujja ba hujja ga addini shar'antawa daga Allah daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam addini abinda Allah ya ce ayi manzon Allah ya shar'anta yawan masu yi ba shine abin dubi ba dadewa ana yi ko ba shine abin dubi ba Allah ka ba mu ikon bibiyar shiriyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma ka ba mu ikon kauce ma don son rai da shaidan. Ya ku uwa, hakika azumi na ta ɗauwuki nau'i guda biyu ne. Azumma guda biyu ne, akwai azumi na farilla na wajibi wanda Allah ya ɗora ma ɗan Adam. sannan akwai azumi na Nabila na taɗawu kuma kowanensu a suna wanda ya haɗe ana ambatonsa tsadauwa domin abin da aka ce mata ɗaguyi shine aikin da za a kai don neman samun lada ga Allah sai dai mafi yawa akan saki kalimar a kan aikin ɗa'a wanda ba wajibi wanda shari'a ta tsora maka don haka ya ku yan uwa ku sani daga cikin rahama Allah da hikimar da Allah tabaraka wa ta'ala yake da ita ya sanya muna wasu ayyuka na ibada wayanda za mu ƙara ma ayyukanmu na farilla ƙarhi da turaku da ɗaure musu inda suka ɗan kwance don mu samu kubuta ayyukanmu na farilla su samu tsira. ayyukan da aka ce ma ayyukan taɗauri ya zo a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ayyukan taɗauri da su ne ake amfani a ƙarfafa ayyuka na farilla inda aka samu ɗan gibi ko wani ɗan kuskure sai ta ɗagu'in nan ya zo ya cike ma gibinka ta hanyar sallah ko azumi ko duk abin da aka ce farilla ne yana da nafilar da nafilar nan za ka yi amfani da ita sai ka samu dama ka samu karfawa dan kuskuren da kai sai Allah ya gyara maka shi sannan ya ku bayin Allah azumi ma na taɗawu'in ga abubuwan da suke bayyane shi ma ya kasu gida biyu akwai tadawuhi wanda aka ce ma mutsula sake ba kaidi kowane ga dama sannan akwai ta dawuyi wanda aka ƙayyade lokaci kaza a yi banda lokaci kaza in ka ce za ka yi shi lokaci kaza ta dawuyin ne amma kuma tun da shari'a ba ta ce ka yi ba kamar ka yi aikin banza wanda aka ƙayyade aka sanya ma lokaci to ya fi ƙarfi ya yi matsayi bisa ga wanda aka saki ba a yi masa ƙaidi ba daga cikin azumma na malamai suka ambata na wai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta muna su akwai azumman kwana uku ayyamul Su ne azumin sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata wa'annan su aka ce ma ayyamul bayt kowane wata sha uku da sha hudu da sha biyar idan ka kiyaye wannan azumin manzon Allah ya yi horo da su manzon Allah ya kwadaitar kuma ya yi ya faɗa a cikin hadisinsa cewa azumin kwana uku a kowane wata kamar azumin wata ne gaba ɗaya domin ayyuka na ƙwarai kowane aiki ɗaya zai baka tamka kayi aiki goma irin shi idan kai aiki uku kenan a cikin wata kamar kayi aikin wata wata guda gaba ɗaya don aiki guda yayi kayi ini ɗaya kamar kayi ni goma kayi ni uku kamar kayi ni talatin a musulunci akwai watan da ya wuce kwana talatin babu da in kai azumin kwana uku kuma ka tsaya akan haka haka ismu Allah ba ka daɗa ba daga su sai farilla ba ka da laihi ba abin zargi ake baurin Allah kuma ka yi abin da kake iyawa kuma mafifici daga cikin abin da Allah yake so ga ɗan adam abin da za ka ɗauka gwargwadon abin da kake iyawa matuƙar shari'a ta yadda a yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana azumin waɗannan kwana guda uku a cikin kowane wata aisha ummul ne, zaujin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam radiyallahu anha wa an abiha tace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya damuwa baya kula shin azumin nan na kwana uku na kowane wata yayi su ne farkon wata ko tsakiya ko ƙarshe bai damu ba duk da ta kama yana azumin nan na kwana uku wannan ya nuna kenan mafifici shine kai azumin nan sha uku sha hudu sha biyar amma dole da ka yi su ko ɗaya da biyu da uku ko ko tara da goma da sha ɗaya ko sha biyar da sha shida da sha bakwai ko ishirin da hudu da ishirin da biyar da ishirin da shida in dai cikin watan ne ka yi su Aisha radiyallahu anha ta ce annabi bai damu ba duk sadda ta kama yana yin wa'anda azumma da haka in ka a ayyamul bid fa hasanun in ka yi cikin kowane lokaci la ba asabi dan haka game da wannan muna da al'amura guda biyu na farko dai mustahabbancin yin azumin nan a lokacin da aka ambata su ne kwana goma sha uku da sha hudu da sha biyar domin mi bibiya ga wannan hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam na biyu ya kamata ga kowa ya kiyaye irin waɗannan ayyuka domin samun daraja mai yawa domin an ce kayi azumi guda matsayin kwana kayi goma kayi uku kamar kayi talatin kenan ka rayu do rayuwar ka azumi kai gaba ɗaya a wurin Allah azumi uku ka yi ga wata amma a wurin Allah kamar kayi azumi talatin ladan mai azumi talatin Allah ka baka kowane wata sai kun ga Allah mai rahama ne mai tausayi ne mai jin kai ne ga bayansa daga cikin azumma na tadawuhi akwai azumin alhamis da atanin azumin alhamis da atanin sunna ne na annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kwadaitar ga yin azumin atanin da alhamis annabi ya yi azumin alhamis da atanin annabi ya ce yana azumin alhamis da attanin saboda yana son a karbe ayyukansa yana mai azumi idan ka zamo kana azumin alhamis da attanin a kowane sati ka yi azumi biyu a cikin wata akalla ka yi nawa kenan akalla ka yi azumi takwas idan ka ce za ka haɗa da ayyamun biyu da kuma alhamis da attanin ko da alhamis da attanin ta hwado cikin ayyamul Bay sai a baka ladar duka dama ni kai azumin alhamis da attanin sai attanin ta hwado cikin ayyamul Bay. ko ayyamul bayt suka hwado daidai da alhamis sai Allah ya linka ma lada tunda ba a yin azumi biyu rana guda sai Allah ya baka lada sakamakon ka da kokarin da kake na ibada da haka bayan Allah akwai nau'o'i na ibada na samun lada na taɗawu'i suna nan masu yawa wayanda shari'a ta ambata muna daga cikinsu wayannan azumma akwai azumin annabi dawuda alaihi salam azumin yau a azumi gobe a sha kamin shi akwai azumin ashura akwai azumin ashura ranar goma ga watan muharram bayan shi akwai azumin tasu'a tara ga watan muharram kenan tara da goma duk lokuta ne wayanda ake son a yi azumi a cikinsu sannan daga ciki akwai azumin arfa ranar tara kenan ga watan muharram ranar tara ga watan Muharram azumin arfa a watan Zulhijja azumin arfa ga waɗanda ke gida ba suna wajen aikin hajji ba sannan akwai azumma guda tara akalla na farkon watan Zulhijja daga ɗai zuwa tara ga wata wa'annan duk wata gara ɓasa ce wadda aka ba mu mu aikata mu samu lada makasudi shine duk aikin da za ka yi na ibada duk aikin da za ka yi na addini ka tabbatar da aikin nan sunna ce annabi ya shar'anta malaman musulunci suka yi bayani daga annabi sallallahu alaihi wa sallama don shi aka aiko da addini Allah ka ba mu ikon bibiya da da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tsayawa inda shari'a ta tsayar da mu ka daidai da mu ga sawaba ka ba mu ikon aikata ayyuka na da'a Allah ka ba mu ikon godiya idan kai muna ni'ima Allah ka ba mu ikon haƙuri idan ka jaraba mu alhamdulillah الحمد لله الذي أوجب علينا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ونهانا عن مخالفة أمره والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ya ku yan uwa musulmi kamar da ni ambata daga cikin wa'annan kwanukan na azumin da aka so akwai azumin kwana shidda na watan shawwal kwana shidda na farkon watan shawwal bayan an yi sallah aƙalla musamman ƙasar da ke da rikici na salloli akalla ka samu kwana biyu zuwa uku sannan ka fara azumi inda babu rikici ko biyu ga wata ka fara babu matsala da an ce yau ranar sallah duk ƙasa gaba ɗaya ta yi sallah gobe an gane ka da azumi ana ɗaukar ɗan tawaye kake to amma najeriya fa da aka azumi uku wani ya yi sallah yau wani gobe zai yi wani sai jibi zai yi a shekaga irin wannan ƙasa to ka kiyayi duk kwanukan da za a ganka da azumi a yi maka tuhuma sai ka tsallaka ka kai can zuwa kwana biyar sai ka fara azuminka don me kaka shiga cikin tuhuma yan uwanka ba zan ba fi yarda da kai ba don haka wannan azumi na sittu shawwal yana daga cikin azumma na sunna wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa kuma ya sunnanta muna mu aikata daga ciki akwai wa'ancan da ne ambata azumma tara na watan harkun watan zulhijja akwai azumin ashura wa'annan duka suna daga cikin azumman da hudu da ta gabata ta ambata wa'anda shari'a ta bayyana dukkanin su ayyuka ne wa'anda za ka yi ka samu lada an tambayi annabi sallallahu alaihi wa daga azumin arfa sai ya ce ina tsaron wanda ya azumin arfa zai samu karkarar zunubai na shekarar da ta gabata shekarar da ta zo da shekarar da ta gabata shekarar da ta wuce da wadda za ta zo shekarar bara da shekarar bana yau ne ranar arfa kai azumin to za a karkare ma zunubin bara har zuwa wannan rana daga wannan rana har zuwa wata arfa ta dawo sai malamai suka ce kenan azumin arfa ya yi azumin ashura falala da matsayi saboda shi azumin ashura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya yi ina sa ran za a karkare ma mutum zunubban shekara da ta gabata shi wannan shekara da ta gabata da shekara da za ta biyo wahi kenan Allah ka ba mu ikon azumta dukkanin wa'annan azumma da sauran ayyuka na ibada domin samun lada da godiya ga Allah akan ni'imomin da ya yi muna. Daga cikinsu, akwai azumin annabi dawuda azumin yau ka ci gobe ka haji yau ka ci gobe ka yi azumi yau ka gobe ka yi azumi dalilin wannan abdullahi ibn am ibn al-as Allah shi yadda da shi daga babansa ya ce wallahi zan ci gaba da yin azumi na tsawon zamani gaba ɗaya kuma zan ba zan ci abinci ba kuma zan ci gaba da tsayuwar dare ba zan yi kwana ba wannan labarin ya kai ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya tambayi a kai ne kace za ka azumi babu sadda za ka ci kai ne kace za ka yi tsayuwar dare babu sadda za ka kwana ya ce na'am eh haka ne ya rasulallah don dai kwaɗayin kwalala da neman daraja da matsayi sai manzon Allah ya ce to kai azumin rana kaza da rana kaza ya fara mai da azumin kwana uku a wata ya ce ya fi nan ya to ka rinka yin alhamis da attanin haka an kai ta tahiya yana cewa a'a ni ƙarhi na da ƙoƙari na ya fi nan ya rasulullah sai da manzon Allah ya ce mai to kai azumin yau gobe ka sha yau kai gobe ka sha ba wani azumi wanda ya fi wannan wannan shine azumin annabi Dawuda to wannan shi ne ƙarshen duk azumin da za a yi na nafila shi an mafi kolin daraja yau ka yi azumi gobe ka sha kun ga muna da kwana uku na kowane wata sannan muna da alhamis da atanin aƙalla kwana takwas ga wata sannan muna da wanga na ƙarshe kwana goma sha hudu aƙalla cikin kowane wata banda wa'yancan daga gittowa lokacinsu ya wuce irin na ashura irin na arfa irin na ashara ashara ko tis'a na zulhijja malamai suka ce amma kwanukan da aka hana azumma ga waɗannan kwanukan kun ga daga ciki bayan waɗanga azumma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ruwayar da ta inganta daga Aisha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yawan azumi a cikin watan sha'aban fiye da yadda ya kai a sauran watanni a wata ruwaya ma ta ce yana kusan kammala azumin Tunda an ruwaito yana yin da yawa aka ce yana kammalawa kuma an ce babu watan da yake kammalawa in ba ramadana ba kenan dai yana azumi fiye da rabin watan azumin sha'aban amma in ba sha'aban ba babu wani wata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake azumi mai yawa fiye da watan Sha'ban in ba azumin watan Ramadana babu ba wani wata wanda aka keɓance da wata daraja fiye da watan Sha'ban in ba watan Ramadana ba da haka ya ku bayan Allah duk ibada da za mu yi mu yi ƙoƙari mu danganta ta da aikin annabi da horon annabi da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga cikin sunna dai ya ga wata daga cikin mata ne tana azumi ranar juma'a ya ce mata ke yi azumi jiya ta ce a'a za ki azumi gobe ta ce a'a ya ce to ci abinci ba a azumi juma'a haka ranar asabar ita ma ba a keɓe ta da azumi in ba ka da niyyar yin azumi ba kai azumi ranar a juma'a ba da asabar kuma ba ka yi lahadi asabar ɗai ita ma ba a keɓe ta da azumi amma sauran ranuka to ba a kayyade ba haka keɓance azumin watan rajab da wata falala da wani matsayi saɓanin sauran watanni malamai suka ce wannan yana daga cikin aikin ahalul jahiliya a keɓance watan sha'aban a rajab da azumi har aka ga tamu ana kira ne azumin sai. kun san abin ban haushi abin ban tausayi ne magabatanmu da tijanmu da wayanda an raye da wayanda suka wuce wallahi ba suna yin haka bane don saurai, suna yin haka ne don kwaɗayin lada a wurin Allah sannan mafi yawansu malaman zamanin su suka aza su ga falala ta hadisan ƙarya wayanda ba su inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi na sa duk mai karantarwa yayi kirdado yayi iya ƙoƙari. kai ya karantar da al'umma maganganun da ba su inganta ba na annabi sallallahu alaihi wasallama har ya aika kai su ga aikata bid'a akwai wanda in ya fara azumi rajab bai koma shan ruwa sai sai shawwal yayi rajab yayi sha'ban yayi ramadan akwai su ga shekaru sun tafi ya kai saba'in zuwa sama ya jera wata uku jere yana azumi kamun a sallah ya raunana wajen neman lada ya wahala kuma in ba Allah ya dube shi da idon rahama ba ba a maganar lada gare shi tun da bai yi bisa ga shari'a annabi ba sallallahu alaihi wa sallam ina laihi idan babanka ko mamarka tana irin wannan azumin ka kwadaitar da ita ya baba duk aikin da za a yi na a samu lada ya baba kai kokarin ka yi yadda shari'a ta ce to mi halal baba shari'a ta ce ai azumi kwana uku duk wata ban ga kana yi ba baba shari'a ta ce ai azumin alhamis da attanin ban ga kana yi ba amma ka keɓe watan rajab shi ɗaya da azumi ai da kana alhamis da attanin baba duk wata ka samu takwas duk wata ka samu takwas cikin wata goma kana azumi takwas takwas takwas so goma nawa kenan sai ce tamanin sai baba da takwas ka kai so goma kamin watan ga ya zo bai yi sai watan ga ya zo ka yi talatin ba alhalin kuma na ji malamai na faɗin annabi sallallahu alaihi wa sallama bai keɓe wanga wata da azumi ba ka bi hanya da hikima da lalama da nuna mai ya bar wata halala wadda ta hawa gada ya rika waccan annabi ya ce a yi kuma a samu lada wanga da shi kuma ka ji malamai sun ce akwai matsala ga aikin nan yau da gobe kana bai alheri kana kyautata mai kana mutunta shi kana nuna mai walala aljanna sannan ka ƙara mai da wasu wasu askaru na falaloli abun da ya shafi ziyara da wasu abubuwan da an na falala duk kai ta faɗa mai don ka samu damar kuɓutar da shi daga gari daya amma kaka zo ka ce baba ɗan aikin banza na hage kai ba haka aka da'awa ba ɗan baba ba a yin haka nan baba yana da matsayi ko ba babanka ba ne wanda yake aikin ibada ka yi ƙoƙari ka gwada mai abin da yake kai ba daidai ba ne ka nurar da shi ka gwada mai abin da ba yau da gobe yau da gobe sai ya gane sai ya rika abin da kake ƙoƙarin gwada mai da haka yan uwa musulmi azumin watan rajab malamai sun ce azumi ne bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama a keɓance shi kadai bai inganta ba amma ka ɗaukai kamar sauran watanni duk da kake ga kowane wata kai haka nan in ma kana son ƙari watan sha'abana in ya zo ka ƙara hiye da saura kamar yadda hiyayyen halittu kai in ramadana ya zo ka kulle shi kenan da kayi haka kayi abin da shari'a ta ce duk lada duk falala duk matsayi bai wuce falalar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ajiye mu akan ba Allah ka ba mu ikon tsayawa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ba mu ikon bibiyarta da tsayawa a kanta da dogaro kan alkitabu wa sunna ya Allah ka shirya da mu shirya da ba ƙasa bayan ya Allah ka ganar da mu abin da ba mu gane ba Allah an yi zaɓe mu roƙe ka a yi zaɓe lafiya an yi lafiya Allah mu roƙe ka a yi zaɓe a samu na kirki to Allah ka ba waɗanda kabba waɗanga bayin Allah da kabba wanga mulki kamar yadda na ji malam buhari ibrahim baza ya yi addu'a ya allah ka taya fure wallahi jarabawa ta wallahi jarabawa ta da wani ya san fitinar da ke ga mulki wallahi da bai kashe kuɗi ne zuwa neman wannan mulkin ba ka yi mulki ka tashi alkiyama tungume ga sauran talakawanka na wucewa yau ga excellency tungume ga talakawa na wucewa wallahi in wani ya san haka wani bai kashe kuɗi ya neman mulki don haka wallahi jarabawa ta wallahi jarabawa ta Allah ka ba su ikon cin wagga jarabawa Allah ka ba su ikon su yi gaskiya su yi muna gaskiya su yi aikin gaskiya su kamanta gaskiya domin abin ya amfane mu ya amfane al'ummanmu ya amfane addininmu wayanda suka nema ba su samu ba Allah ka ba su hakuri dama duk mu aka to aka ce takara to dole mutum guda zai samu in ku ɗari na ko mutum guda zai samu da haka tun da dai ku ka gane mutum guda ya samu to Allah ka ba sauran hakuri dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akwai sha'awa ga al'amarin mumini ke duk al'amarin mumini gaba dai sha'awa gare shi yace idan alheri ya samu mumini abin farin ciki abin murna abin da yake nema ya samai sai yayi yi ma Allah godiya sai abin ya zama ne sai zama alheri gare shi idan aka cin haka abin damuwa abin da yake so bai samu ba abin bakin ciki ya same shi sai ya yi ma Allah ya yi haƙuri idan ya yi haƙuri fa kana khairan la sai zama alheri gare manzon Allah ce babu wanda haka sai mumini Allah ka ba ikon godiya wadda ta dace ga duk matsayin da ka bamu. Allah ka bamu ikon haƙuri wanda ya dace ga abin da baka bamu ba ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار kamun ci gaba malam buhari ibrahim barza ya yi muna bayani game da Allah alaramman mu da aka sako da allah ya kubutar da shi ba miliyan ɗari uku ba ina ganin ko zero one ba a ba su ba ko an basu zero one, ko zero one ba a basu ba kuma ga rahotannin da ka zuwa cewa su ma an damƙe su ga hannu Allah ya ƙara tona musu asiri Allah ya ƙara tona musu asiri Allah ka yi muna magani Allah ka kare mu ka kare al'ummanmu ka kare malamanmu ka kare shugabanmu shugabanninmu ka kare ƙasanmu ya Allah ka kare mutuncinmu ya Allah duk masu yi muna barazana ya Allah ka yi muna maganinsu da 'yan ta'adda na garkuwa da ɗan adam da masu shiga gidaje da masu fashi da sauran masu ɓarna da masu ta'addanci duk Allah ka san su Allah in suna da rabo Allah ka shirya mana su in ba su da Allah kai muna maganin su ka zamnar da ƙasar mu da jahar mu da jahohin mu lahiya ya Allah ka zamnar da mu lahiya ka sa mu yi maka ibada yadda ka hore mu ya Allah ka sa wannan aikin wannan abin ya zamo kafara ga su kuma wayanda aka kama da mu da muka yi juyayi wani labari ya zo min jiya ma an kama wasu daga anyar shinkafi sun taso ma masakkwato wajen dajin gundumi su an kame suna can hannun yan garkuwa da dan adam baka san iyaka wa'anda hannuwansu ba shi wannan don ya shahara ne duniya ta san shi aka yi ta faɗi duniya don ba Najeriya ba ke Aburka da duniya aka yi ta addu'a Allah ya nuna ƙarfi ne ya kubutar da shi da yan uwa ne sauran mu ci gaba da addu'a ba mu da makami wanda ya kai mana addu'a Allah ka kubutar muna da dukkanin bayan ya Allah kai ko ba musulmi ba ne aka kama da zalunci ya Allah ka kubutar da su su koma ga iyalansa ya Allah rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar allahumma izz al islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin allahumma aminna fi najeriya allahumma aminna fi najeriya allahumma aminna fi najeriya wa fi wilayatina sokoto wa sa'ira wilayatil muslimin fi kulli zamanin وفي makami, ya يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم من أرادنا وأراد ديننا بسوء فرده إليه اللهم اجعل اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويرحمنا ولا تجعل ولايتنا في من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وعلمائنا يا غفور يا رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات